الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukan karatunmu na wannan littafi furasu kasbi sawabi yau in Allah yadda za mu tashi ne a shafi na saba'in da biyar karatunmu na baya mun karanta baji ne da yake kwaɗaitar da mu buɗe ƙofofin alkhairi da kuma yana tsoratar da mu kar mu buɗe ƙofofin sharri da na fitina wanda a cikin karatun bayani ya gabata cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar wata ƙofa da za ta shiryar da mu zuwa ga alkhairi ba sai da ya nuna mana wannan ƙofa. cewa ga ƙofan alkhairi duk wata ƙofa kuma da za ta shiryar da mu izuwa ga sharri ko fitina sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan kofa da yadda kuma za mu toshe ta sannan muka yi karatu cikin ninka wato lada idan mutum ya yi aikin lada a musulunci in kai aikin lada ɗaya to ba lada ɗaya Allah zai baka sai a ninka maka a ninka so goma a ninka so saba'in a ninka shi ninkin ba ninki zuwa gurgudan yadda Allah matsaukin sarki ya so duka wannan rahama ce da ƙauna da Allah matsaukakin sarki yake wa bayansa wannan kaɗan daga cikin abin da muka karanta kenan a wancan karatu namu yau insha Allah za mu tashi ne a sabon bazi fi fatlid da'awati ila Allah falalan kira zuwa ga Allah wal hirsi ala hidayatin na da kwadaitarwa a bisa shiryar da mutane ka kira mutum zuwa ga Allah to akwai falala a ciki ko dai ka kira shi zuwa ga musulunci in ba musulmi ba ne ko kuma musulmi ne amma ka shiryar da shi zuwa wani aikin kirki ka nuna miki ka kwadaitar da shi ka ja ra'ayinsa ka yi da'awa zuwa ga aikin kirki to abu ne wanda yake mai falalan gaske a cikin musulunci kafin mu ci gaba idan aka ce da'awa ba lallai wai sai manyan malamai da za su tara mutane suna musu wa'azi a'a kai ma a karan kanka kai kai kaɗe za ka iya yin da'awa wani lokaci da'awar za ta zama da baki ne ka yi magana ka gaya wa mutum ka jawo hankalinsa ya shiga musulunci ko kuma wani aikin kirki na musulunci ka jawo hankalinsa ka nuna miji wane abu kaza yana da kyau ka yi ƙoƙari ka dinga aikata wane abu kaza ba kyau ka kiyaye duk sunan shi abu kuma duk wanda ka yi a ciki falalan nan da za a faɗa a cikin wannan babi to za ka same shi za ka yi ne gwargwadon irin abin da Allah maɗaukin sarki ya hore maka ba taro an zama ɗaya ba don haka in aka ce da'awa ni zan iya kai ma za ka iya duk wani musulmi ma zai iya wani lokaci da'awar ba wai sai ka ja aya ko ka ja hadisi ba aiki ne kawai ƙuduwa hasana ka yi abu mai kyau wani ya gani sai ya koyi sunanka ka yi da'a Dan haka duk falalar da za a faɗa a nan ta taro al'umma baki ɗaya karka ji ana kafa falalar da'awa sai ka dinga hagen ai malamai ne kawai su ne za su samu wannan falala a'a kai ma za ka iya samun wannan falalan idan ka yi aiki da gwargwadon irin abin da ka sani na ƙa'idojin musulunci wani lokaci ma sai ka ga da'awar da za ka yi a aikace sai tafi aiki ma tafi shiga fiye da wanda zai faɗa da bakinsa to malamai suna cewa da'awa asali ne daga cikin asalin musulunci kuma gyaruwan bayi duniyansu da lahiransu ya dogara ne a bisa bin Allah da bin annabi Muhammadu bin Allah da bin annabi to anan shiriwa da gyaruwa ta al'umma take in al'umma suka bi Allah suka bi manzo Allah to sun gyaru in suka ibin Allah suka ibin annabi sun lalace haka ne ko to sai aka ce bin Allah da bin annabi shi kuma yana dogaro ne da da'awa saboda ne waɗanda ba su sani ba dole sai an sanar da su ko sai an gaya musu cewa ga yanda Allah yake so ga yanda annabi yake so to an gaya musu sai su bi sai duniya ta yi kyau sai lahira ma ta yi kyau shi yasa da alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ba wa da'awa mahimmanci mai girman gaske Qur'ani ya ba wa da'awa mahimmanci sunna ta ba wa da'awa mahimmanci da farko malam ya bude wannan badi da wani hadisi na sayyidina ali radiyallahu anhu inda yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah da tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi ya ce li ya ce wa aliyu radiyallahu anhu fa wallahi na rantse maka da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum daya ka khairul laka min humurin na'am shi yafi maka alheri da a baka garken jajayen dabbobi mutum ɗaya tar ya shiryu ya shigo musulunci sanadiyanka ko yana musuluncin ya bar wani aikin shirme saboda sanadiyan ka kamar wa'azi ka ja hankalinsa ka nuna miki daidai sai ya daidaina to wannan abin da kai ladan da Allah zai baka shi yafi a gare ka da a ka garken jajayen dabbobi muttafaqun alaihi wa humurun na'ami garken dabbobi al-iblul humur raƙuma jajaye wa hiya anfasu amwalil arab mafi tsadan wato dukiyar larabawa kenan wa ahabbuha ilayhi dukiyar da larabawa suka fi so sune jajayen raƙuma. to sai aka buga musu misali da me da wannan ba ce musu motoci ba don ba motoci a lokacin watakila mu ne yanzu ba jajayen dabbobin za ce ko wadda kai yanzu an baka rakuni ma kila ga yau kama an wahal da kai ko gara ma baka a baka wata jeep ko ba gawa yaw'a a baka wata jeep mala to kaga sai a ce to a baka garke ka san ɗinsu su gabaki ɗaya a ce duk irinsu ne irin nan miliyan sha bakwai bakwai a ce duk gasu so da a baka duka zarar mutum ɗaya ya me ya shiru sanadiyar gani? wa ƙara sallalai wasallam sallalai wasallam ya ce man da a ila hudar wanda ya kira zuwa ga shirya kana lahu min zai samu lada mislu ujuri man abu kaman gwargwadon ladan wanda suka bi shi kaji ba la yanqusu zalika min ujurihim shay'a kuma wannan ladan da za a bashi ba zai rage ba za a rage musu ladan su ba komun kankantan ladan idan ka kira mutum dubu zuwa ga shari'a Allah zai baka ladan mutum dubu in ka kira mutum dubu dari zuwa ga shari'a Allah zai baka ladan mutum dubu dari. ba tare da Allah ya rage musu suna su ladan ba wannan falala ce ta Allah matsaukin sarki ga waɗanda suke ƙoƙarin shiryar da mutane in muka ce shiryarwa ba wai shirya na shigowa musulunci kawai ba a da shi din a ciki amma akwai wanda za a gan shi musulmi ne amma kuma ba shirye ba domin ya bosa hanyoyi na lalacewa yana shigowa yana sallah amma sai ka ji Allah shiriwa ne domin yana wasu abubuwa da kuma musulunci baya so to idan ka tsaya ka ka tarbiyyantar da shi ka jawo shi ya shiga hanya to Allah zai baka lada sunan ka kai da'awa wal ma'ana malai ce ma'anan man allama an-nasal qur'ana wanda ya koya wa mutane qur'ani wal azkara ka koya wa mutane zikiri na ubangiji Wasalata ka koya wa mutane sallah wasunnata ka koya wa mutane sunnar annabi wal aqidata sahihata ka koya musu aqida ingantacciya wa allamahum usulubat da'wat ya koya musu yanda ake kira ila Allah zuwa ga Allah wa latifa turqil amri bil ma'ruf ka koya musu tattausan hanya ta umarni da aiki mai kyau wa fi'lal khairi ka koya wa mutane aikata alkhairi fa innahu yajni bi zalika ujuran azimatan mutum zai tsinki lada mai girma da wannan ayyuka da ya bi izinin layi da izinin Allah. Haka duk waɗannan ayyuka, ayyuka yadda ake so mutum ya yi, wayara ha yau malkiyamati ran tashin kiyama za ka ga ladan abin da ka aikata wa ma ya zunnu an tabluga ma balaga shi kuma baya zaton cewa abin da ya ma ya kai haka saboda ne ka koya mutane alkhairi sun je suna ta aikin alkhairi kai baka ma sani ba shi kuma Allah yana ta ajiye maka yana ta tara maka yana ta tara maka ran kiyama aka turo aikin ladan aka ce duka naka ne kai sai ka dinga mamaki to ma aikin naka ya kai haka ai kai baka san ma aikin naka ya kai haka ba ashe ma har ya wuce abin da kai kike tunani wa fadlullahi akbar falalan Allah ya fi karfin haka fa hani'an lil ulama malamai sun ji dadin su walid du'ati alkhair da masu kira zuwa ga alheri shi yasa dazu nace abun ba bai tsaya kan malamai ba karka ka jana ta magana masu da'awa masu da'awa ka cire kanka a'a kai ma kana ciki dan an ce malamai sun ji dadi wal du'atil khair da masu kira zuwa ga alheri a kai ma ka yi kira zuwa ga alheri ka kira mutane zuwa ga alheri kana da 'yan uwa kana da kanne kana da waye kana da makwabta kana da abokanan harka in ka ga wani zai kauce gabarin hanyar Allah kai kokarin ka dawo da shi idan ka dawo da shi duk wannan falalan da ake faɗa to kai ma za a yi ga kai walidu'atul khair wal huda al muslihin da masu shiryarwa masu gyara mutane su kan sun ji dadin su wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko wai menene kafin mu ci gaba a wannan magana da nake cewa ka shiryar mutane zuwa ga alheri ko duk hanyar da za ka iya kawai wani abu ne ya faru amma kai mala ibrahim banda kai a cikin zancen don ta shafe ka wata rana mun yi wani karatu a nan shi kenan sai sai mala ibrahim sai tura da ya tura ni kuma iyali na sai tana cikin group din tana jin karatun sai wasu suka zo kawaye haka da su waye shi kenan a ah, tura mana kaza kaza kaza sai ta tura musu a ta ta zanda da waye haka da suka je suka ji karatu sai suna ta turo mata godiya da addu'a da waye ita kuma malai ibrahim ne ya tura da na shigo ta ce kai aikanta malai ibrahim nan ko zai fi ku samun lada <laughs> sai na ce a ah, yaya zai ya fi ku samun lada saboda kyakkyawan niyyarsa sai na ce a ah, mu ba mu da kyakkyawan niyya ne wai a ah, kai za ka canja magana kuma kana zo ka canja magana na ce a ah, ke kika ce zai fi mu samun lada na ce saboda me kika ce saboda kyakkyawan niyyarsa kin ga mu ba mu da kyakkyawan niyyar to muhallin shayi na shine ne kun ga shi lokacin da ya tura bai san iyakacin mutanen kuma da za a tame za a ta tura musu ba yanzu waɗancan da suka zo suna addu'a su suna mata addu'a da ta tura musu ita kuma tana ne ita kuma tana nishi amma ba tare da ya sani ko don haka yanayin yadda ladan zai taru ran kiyaman an je an nuna min shi ma bai zaci cewa abin ma ya kai haka shi za ka yi aikin alkhairi ka tsaya ka yi da kyau kuma ya zama ko da yaushe kana cikin aikin alkhairi ranar sashin kiyama shine har malamai ma suke cewa shi aikin da'awa daga cikin falalansa shine ko kana kwanci a ɗaki kana bacci lada ya tabunka ko kuma bayan kana kabarinka lada ya tamin ya tabunka sati biyu da suka wuce a kunne na kuma wasu mata suna yi wa shek. alasan sai addu'a Aa Allah ya saka miki da alheri ka sai suka tuno wani wa'azi da yayi wanda ni kuma ina zaune a wajen wa'azin a gaba na yi a hall din nan na Central Mall yayin mata wa'azi sai na faɗan irin ɗabi'u na wasu mata shakiyai masu kawo sharri ko a gidan haya ko a wani abu ya faɗi irin matan nan da za su zo wai mata ta sai ka ganta ta san fa gida ba su kadai ba ne akwai mazan wasu amma sai ta zo ta yi ɗaura kirji ko sai ta zo ko sai ta zo bai zaure bai tana ɗan gyara itace ko kuma ta san ga mijin wata na shigowa saboda neman sharri ta sake zani zani ya zo nan ɗinta a waje ko wata san ga mijin wata yana shigowa sai ya shigo haka daga ta gan shi wai sai ah kana kaza kaza irin da saurin nan ita aibata zan sai mala ya ce uwa ki to wannan uwakin da ya faɗa shi suka tuno ce ai malam ma ya riga ya zagi irin waɗannan mata kaza kaza kaza kun shi yana kamarinsa amma aikin da'awa da ya yi ga shi ne yana ci gaba da ne ana tunawa da shi kuma ana aiki da shi to kaga yana kabari kuma lada yana ne yana bin sa shine malamai suka ke daga cikin falalan ka yi alkhairi ka yi da'awa ka gaya wa mutane ayyukan alkhairi kana kwanci a ɗakin ka kana barci lada yana bunka ka je ka kwanta cikin kabari lada yana bunka shi yasa idan ka samu dama ta inda za ka yi da'awa ka faɗa ko ka yi aiki a aikace don mutane su gyara wasu ɗabi'unsu to kar ka yi tsakashi domin abu ne wanda yake mai tarin falala malai ci gaba ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an Allah yi wa mutum albarka ya haskaka fuskansa sani a makalati da ya ji zance na in ji annabi Muhammad fa ha sai isar annabi ya ce duk wanda ya ji magana ta ya isar shi ma je gaya wani to Allah ya mishi albarka farubba hamil fiqhin ghairu faqih to da yawa wani yana ɗauke da fiƙihun ilimin kuma ba faƙihi ba shi saboda ya ji a bakin wani ne shi kuma sai je faɗa to Allah kuma ba zai hana shi ladansa ba wa rubba hanil fikihin ila man huwa afqahu min To da yawa wani yana ɗauke da ilimi kuma sai kai wanda ya fi shi ilimi to duka wannan rahu eh, to a akhrajahu ibn majah ko sahu al-albani hadisai ne ingantattu da suke kwadaitar da mu cewa mu isar da saƙo, mu yi kira zuwa ga hanyar Allah matsaukakin sarki daga gwargwadon abin da Allah matsaukakin sarki ya bamu na ilimi wa qala sallallahu sallam wasallam manzo Allah sallallahu ya yace man dalla ala khairin wanda ya nuni zuwa ga alkhairi falahu mislu ajar fa'ili to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata in ka tsora mutum a kan hanya wane ka yi kaza Allah yana son kaza Allah baya son kaza ka bari annabi yana so a aikata kaza to idan ya aikata gwargwadon irin ladan da Allah zai bashi shi da ya aikata kai da ka nuna mishi kai ma irin ladan da Allah zai baka ke cikin rahu musulun in ka nuna mutum ɗaya ladan mutum ɗaya biyu ladan mutum biyu gwargwadon yawan mutanen da ka nuna wa gwargwadon irin ladan da Allah zai ba ka shi ne mala ya ce ƙalar imamu san'ani imamu san'ani rahimahullahu Allah ya mishi rahama ya ce fi ta'aliƙihi ala hadal hadisi da yake yin ta'aliki akan wannan hadisi da yake cewa duk wanda ya nuni zuwa ga alheri yana da lada kwatankwacin wanda ya aikata sai ya ce fi kitabi sublis salam a cikin littafin subul salam sharhin bulugul marra sai ce wadilalatu nuni da aka ce mandalla wanda ya nuni to nunin nan takunu bil isharati alal khairi tana kasancewa ne da nuni wajen a isharati alal ka nuna wa wani alkhairi alheri in ka nuna wani alheri to ka shiryar da shi zuwa ga alheri ke wa ala irshadi mithl khairi ko ka shiryar da wanda yake neman alkhairi ala annahu yatlubuhu min fulan cewa yana neman alkhairin daga wani wal nunin yana iya zamantowa da wa'azi wa tazkir ko tunatarwa ka tunatar da wani wa ta'aliful ulumi annasi'a ko kai talifin ilimi mai amfani ka rubuta littafi mai amfani ba ka rubuta littafin shari ba in ka rubuta littafin shari yadda wanda ya rubuta littafin alheri zai samu lada kai ma ka ka samu zunubi wa lafzu khair lafazin alheri da aka ce man dalla ala khairin to wannan khairin din da annabi yace yashmal yana taro azzilalatu ala khairid dunya wal akhirah ya hada da alherin duniya da lahira dan haka wanda suke koya mutane sana'a duk sun shiga cikin wannan man dalla ala khairi falahu ajru fa'ili ka koya wa mutum aikin tela ya je yana sana'an tela ya samu ya ciyar da iyalansa wannan aikin ladari to nan ciyar da su din da yi kai ogansa da ka koya mishi Allah zai baka ladan ciyar da iyalansa ne ka koya miki kafinta ka koya miki makaniki ka kome alheri ne da idan ya je aikata alheri da wannan sana'an da ka koya mishi to iya gwargwadon ladan da ya samu na wannan sana'a to kai ma Allah zai ɗebo ladan kuma ya baka kaga ran kiyama in Allah ya tattaro maka wannan ladan ai ba za ka saba zaton cewa ayyukan ladanka sun kai haka kaya yara goma duk kowa ya kama sana'a yana yi ya yi aure yana ciyar da iyalansa to duk wannan iyalan da suka ta ciyarwa to Allah zai haɗa maka ladan kai oganci da ka koya mishi ran kiyama duk zai baka khairu dunya wal akhirah alherin duniya da lahira dakan aka ce wanda ya nuni zuwa ga alheri ba wai ana nufin wai alherin lahira kawai sallah karatun qur'ani ba su kadai ba hasana duk sunan shi alheri shine malam sai yace falillahi darrul kalamin nabawi sanin albarkan zance irin na annabi yana ga Allah sanin albarkan magana irin na annabta yana ga Allah ma ashmala ma'anihi mamakin tattaro ma'anansa maganan annabi ya tattaro ma'anoni masu yawan gaske wa audaha mabanihi da fitowan filin gininsa wa dilalatihi ala khairid dunya wal akhirah kuma da nuni da yake yi a bisa alherin duniya da lahira maganan annabi yana nuni ne zuwa ga alherin duniya da lahira don haka da annabi yace man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi rawu muslim to ana nufin alherin duniya ne da kuma alherin lahira dan haka al'amarin da'awa abu ne wanda yake mai tarin falalan gaske haka wannan sune hadisai da mala ya kawo da kuma ta'aliki da imamu san'aniyu ya kawo akan wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to al'amarin da'awa bai tsaya kawai a iya haka ba malamai sun yi maganganu sosai akan da'awa da kuma irin falala da Allah ya yi wa da'awa ka kira mutane zuwa ga aikin alkhairi ko a aikace ko a faɗace ka yi magana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa suka ce da'awa aiki ne na annabawa aiki ne kuma na mabiya annabawa ƙur'ani na cewa ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira, wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira agan da'iyan ya kai wannan annabi mun aiko ka me ba da shaida me albishir me gargadi me kuma kira zuwa ga Allah adda'awatu ila Allah wa da'iyan ila Allah bi izni kai me kira ne zuwa ga Allah to kaga da'awa ta zama aiki ne irin na ne na annaba zaka duk lokacin da ka samu kanka kana kiran wani zuwa ga aikin alkhairi to kana irin aiki ne irin na annabawa sannan qur'ani yana cewa qul hadhihi sabili ad'u ila allah ana wa man ittaba'ani ko ala basiratin ana wa man ittaba'ani ko ka gaya musu hadihi sabili ko wannan ita ce hanya ta ad'u ila ala basirati ina kira zuwa ga Allah a bisa basira ana ni wa man ittaba ani da wanda suka bi haka duk wanda ya zama mai bi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to aikin da'awa tashi dan haka aikin da'awa namu ne duka kar a bar wasu su su kade malamai ma suka ce a yau da'awa faradu aini ne ba faru kifaya haka wasu malamai suka ce daga cikin malaman wannan zamanin suka ce da'awa ma yanzu ta tashi daga maganan fardu kifaya fardu aini aka ce musu saboda me suka ce saboda sharri ya yawa a duniya sannan jahilci kuma ya mamaye ya mamaye ko ina da ina tun da sharri ya yawa a duniya jahilci ya mamaye al'umma to da'awa ya zama fardu ayin kowa yi saboda yanzu in ka irga mu a cikin masallacin nan mu nawa ne eh a ce yanzu dukkanan ba wanda zai yi wa'azi sai mutum daya ai al'amari za mu kwantike ake dole wa'azin nan da aka yi yau in ka tashi ka tafi gida kai ma dole ka je kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda a gudu tare a tsira tare amma aka ce shi kenan kawai wai tsirarun malamai kawai da suke wazi shi kenan an yi shi kenan ai al'amari zai lalace mana saboda shari ya yawa ko ina akwai duk anguwanni kowane gida damuwowi sun yawa na ƙin bin Allah na ƙin bin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka dole kowa ya tashi tsaye yayi gwargwadon abin da zai iya daga cikin malaman mu na zamani a suka ce ai yanzu da'awa ma da aini ne ma ba fardu kifaya ba da ne da duniya take zaune lafiya ya ce fardu kifaya in wasu sun yi shikenan ya dauka ya sauka akan wasu a yanzu kowa dole kai da'awa to sannan da'awa ita ce kalma zance aiki mafi kyau kamar yadda Allah ya siffanta ta cikin alkur'ani da'awa ita ce aiki wacce take mafi kyau wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin waye mafi kyautata zance kamar wanda yayi kira zuwa ga Allah babu ai da'awa zuwa ga ga biyayya ga Allah to shine aiki wanda yake mafi kyau to tunda fa shine aiki mafi kyau to ai ya zama wajibi mu shiga mu tai waɗanda suka san falala da mahimmancin da'awa to ba sa yi a hankali da gaske suke a guje suke tafiya don su je su yi aikin da'awa saboda min don sun san mahimmancinsa da kuma irin falalan da ke ciki waje a rajulun min aksal madinati yasa ƙala ya ƙaumi tabi'ul mursali kaga abu jeje yaje yana kiran me mutanensa zuwa ga biyayya ga annabinsu da Allah maɗaukin sarki ya aiko musu dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa aikin da'awa ka kira mutum zuwa ga aikin alkhairi ka shiryar da shi zuwa ga aikin alkhairi abu ne wanda in kayi sa baya yankewa ko kana kabari ladan zai tabunka idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat ko sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa bihi aw waladun salihun yad'u lahu so ilmun din kai karatu ka karantar to kana kabari ma lada zai tabunka Don haka wannan na tsaye daga cikin falala na yin aikin da'awa makamayin da dai bayani ya gabata in an ce da'awar nan ba dole sai ka zo kawo mumbari ko kawo kujera kana a'a a karan kanka a cikin gidanka a anguwanku a kasuwanku za ka ga za a yi wani abu wanda yake ba daidai ba ka yi da'awa ka nuna wa mutane ga inda daidai ɗin yake abu Allah shi ne ita ce hanya wacce take mafificiya sannan ita da'awa ɗin nan dalili ne na wanzuwan alkhairi a cikin al'umma idan al'umma ba sa yin da'awa ba a yin wa'azi ba a jawo mutane zuwa ga hanyar kirki to alheri zai yanke wa al'umma ƙur'ani ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ka gani shi yasa kuka zamanto ma'abuta alkhairi saboda ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wannan kuma dama shine da'awa umarni da aiki mai kyau da hani kuma gabarin abin ki da'awa kira zuwa ga hanyar Allah shiryar da mutane zuwa ga aikata daidai dalili ne na shiga rahama rahamar ubangiji ƙur'ani yana cewa wal mu'minat na'am mu'minatu بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله هذا يمكن أمرني أيكي ميكيو da hani gabarin abin ki yana daga cikin abin da dalilin da Allah ya ce in kuka yi haka ni kuma zan muku rahama sai ku shiga cikin rahama ta ke Da haka kar a zo ana abu mara kyau sako ne na Allah sako ne na annabi ni ba ruwana ni ba ruwana a'a kar ka yarda da wannan ana yin barna kuma ka ce ba ruwanka an kauce hanyar Allah kai ka wai ba ruwanka idan halaka ta zo wallahi har da kai sai ta shafe ka ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya gaya mana a cikin hadisi ai yace misalin mutanen da su ba sa aikata barna amma kuma suna gani ana barna sai su ce wai ba ruwansu to misalin wanda suka shiga cikin jirgin ruwa ne ai mai hawa biyu wasu suna sama wasu suna ne Kasa, su wanda suke sama wanda suke kasa kai in za su ɗibi ruwa ba za su samu ba sai sun haura ta ne sai sun haura sama sannan za su fito sarari su ɗibi ruwan kogi su sha sai suka yi shawara suka ce kai kungan wannan tsallake-tsallaken da muke yi sai mun je sama za mu ɗebo ruwa muna cutar da wanda suke sama mu huda jirgin kawai ta ƙasa sai ruwa ya dinga mai sai ruwa dinga bulbulowa kawai mu dinga ɗiba muna sha sai annabi ya ce ku da kuke sama in kuka ta to ina ruwan ba ku kuke ƙasa ba ku huda mana idan suka huda su kaɗai za su halaka eh, in ruwa ya soma kulkulowa ta ƙasa su kaɗai za su nitse har da ku shi ya sa annabi sai koya mana ya ce karka da ana yi ɓarna an kauce wa Allah da annabi ni ba ruwana a'a in ka ce ba ruwanka in barnan ta zo har kai za ta zo ta samu don ka a haɗu da kai a haɗa hannu a yi maganin barnan ya zama babu abinda musulunci yake so ke amma maganar cewa ba ruwanka a'a ba ta taso ba sannan yin da'awa sababi ne daga sabbuban da ke kawo nasara akan abokan gaba a dinga wa'azi haka yana sa ya zama nasara akan abokan gaba ƙur'ani ya faɗa allazina ukhrijū min diyārihim bighayri haqqin illā an yaqūlū rabbunā allāh لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات wa يذكر فيها اسم الله kasira. wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur kaji abinda Allah ya faɗa ke wala yansuranna Allahu man yansuru Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa. Su waye masu taimakon addini? Allah zai na in makannahun filarad. aqamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar wa'azin kenan in dai za ku dinga yin wa'azi to shi kuma Allah ya dau alƙawarin cewa zai taimake ku akan abokanan gaban ku sannan idan kuna yin wa'azi kuna jawo juna zuwa ga aikin alkhairi zai zama dalilin da Allah zai tunkuɗe azaba gabarin bayi Qur'an ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la tanahuna an munkarin fa'alu mu abin da yasa Allah bai tsine mana ba dan muna yin wa'azin. wa'azin nan da ruwa za ana yi shi ne sa Allah sai bai la'ance mu saboda mu muna wa'azi su kuma da suka ki domin su bani isra'ila abinda suka yi malamai suna ta wa'azi suna ta wa'azi amma mutane sun ki su yi aiki da wa'azi sai malamai suka ce kai da Allah muna ta wa'azi an yi ba ruwanmu mu kowa ta shi shi kawai sai suka daina da suka daina sai Allah ya hada su suka tsine musu saboda sun ki wa'azi to mu kuma da muke yi sai Allah ya tunkuɗe mu gabarin wannan tsinuwa da kuma azabu. don haka a jama'a kar mu daina wa'azi a kai karan kanka kar ka daina kuma kai namiji ne kana zuwa karatu kar ka yi abin da mata su hannun na faɗa sau uku shi nan ba a ji ba shi nan ba waye ce sau uku ake faɗa eh kasan haka maza suke a tun da na faɗa sau uku ba a ji ba shi ni nima ba zuwa na waye ce sau uku ake wa'azi daga an yi shi kenan a bari eh قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جالوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا تونو كنيج فإياك شكرا دبوبا همسن سو أبيعي aka ba so uku ake wa'azi ba za ta yi eh an da so uku ake mu ma yanzu ya kamata mu tsaya ai dan mun ya kai so uku ko na karka kuskura da yau ce ai na faɗa so uku shikenan ba zan sake faɗa ba a za ka yi ne ai wanda kake yi wa wa'azi ko ya ji ya bari ko kar ya bari duk yin da kai ladan ka yana duk yin da kai Allah zai baka lada ko ya yadda ko ba yadda ba kai ladan ka yana na aka karmu ɗauki karatun mata wai na faɗa su ku shi kenan ba ruwa na sannan da'awa al'amari ne wanda yake muhimmi na gaske ga wanda yake son ya yi nasara ya tsira a gaban ubangiji gobe kiyama saboda ne idan kai wa'azi ba a ji ba to kai kuma kana da uzuri a gaban Allah cewa ni na faɗa ko wa idza ƙalatun masu minhum izu na ƙaumanin lahun mulikuhun, aw mu'azibuhum azaban shadida qalu ma'ziratun ila rabbikum Allahun la'allahum yarji'un mutanen da Allah ma zai musu azaba wa'azin me kake musu Ya ce ina musu wa'azi ne saboda ya zama ina da uzuri a gaban Allah kar a je gaban Allah ce me yasa ka ga wane yana abu mara kyau ba kai mishi fada ba sai ka ce Allah na mishi na mishi wa'azi na ce na gaya mishi na yi wa'azi na shi ba ka ka samu uzuri ke shi yasa kar ya zamana kana da dan uwa ko wani makwabci ya ga gabarin hanyar Allah kai kuma ba za ka yi mishi nasiha ba ka tsoron aje lahira a ce yanzu kanin nan naka da ya fantare a kan hanya bayan mahaifinku ya rasu me ba ka jawo shi kan hanya ba me ba ka mishi wa'azi ba ka ce kai ba ruwanka a'a ka tai ka tai in ma bai dawo kan hanya ba kai in an je lahira kana da uzuri a gaban ubangiji cewa kai ka yi iya ka shirya ne ta ubangiji ba ta bai dace da ita ba dama shi mai wa'azi ba shine mai shiryarwa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya aiko ni da shari'a amma shari'ar tana hannun Allah shedan Allah ya shiryo ya aiko shi da bata amma bata tana hannun Allah shi yasa Allah bai yarda ka zama bacacce ba to ba yanda zaka yi ka zama bacacce in Allah ya kai shiryayye ne kuma ba wani wanda ya tsaye ne ya batar da kai sannan da'awa din nan yana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu lada mai girma kuma malaman tafsiri suka ce in ji an ce lada mai girma a ƙur'ani to aljanna ka yi da'awa ka gaya wa mutum gaskiya ka jawo shi zuwa ga hanyar Allah da annabi yana sa ka samu lada mai girma lada mai girma kuma a ƙur'ani aljanna ne in ji malaman tafsiri la kai rafi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqati naw ma'rufi naw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير إلا من استركت نوم معروف الأمر بالمعروف هنا shine wa'azin in dai za ka yi wa'azi ka faɗi abin da yake mai kyau in dai kai da kyakkyawan niyya Allah yake fasofa nucihi ajran azima da sannu zamu baka lada mai girma lada mai girma kuma shine aljanna idan kana wa'azi kana ƙoƙarin jawo mutane zuwa ga hanyar kirki to za ka zamanto kuma daga cikin masu samun rabo a wurin Allah waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil bilma a yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul shi shine rabon kenan ka duk inda kaga ake za a kauce wa hanyar ubangiji yi ƙoƙari ka jawo mutane da abin abinda Allah ya hore maka ba lallai ma sai kai in ka faɗa ba za ka iya shiryar da mutum zuwa ga wanda zai je faɗa za ka iya ɗauko wanda zai faɗa ya zo ya ya zo ya faɗa wata ran sha ɗayan dare har kwanta kawai na ji waya kirrin a'a ina ɗaga waya sai sai na ji wani mutum ne yana kira na wane na ce eh don Allah ka hauro ka zo anguwanmu yanzu irin wannan abin ku kuka saba da shi ni ban saba da shi ba da Allah ka zo ta ce to rikicin mata da miji a sha ɗayan dare sai na haura ina zuwa shikenan na masallama shikenan sai na ga ya fito kuma matan makwabcinsa ta fito sai ce mu shiga cikin gidan makwabcin sai muka shiga sai muka yi muka samu shi makwabcin a zaune an shigo da matarsa da wancan da ni ya ce malam kai haƙuri na taso ka sha ɗayan da na ce to ba mai dalili ne a yi sai ce ka san ba mu saba yin wannan ba ku ga saba na ce ba komai sai ce wannan matar matar makwabci na biyu ta zo ta kwankwasa min gida na bude na ganta lafiya ta ce ga mijinta matansa hudu uku suna wani gida ita kuma gidanta daban ita ce amarya kuma yau ba kwanansa a gidanta ba ne matan nan kullum na masa addu'a Allah ya saka masa zahiri da sauran mata da suke da an zauna lafiya sai ce wai ba kwanan gidanta ba ne? ita kuma sai ta gan shi ya zo sai ta ɗauka irin da ya zo a gaishe ka din nan a tafi ga an yi isha ya zo ya zauna kan kujera ya buɗe. tv to ita ta san shi shi ma'abucin kallon labaran tara ne sai ta kaddara tun da yana da son kallon labaran tara kamar yana so ya kalli labaran tara ne sai tafi ta ga an gama labaran tara bai tafi ba sai ta tafi kai wai yau ba za ka tafi gidan ka ne ba a nan kake ba a ke da Allah ke wasu ana sai musu na yi tafiya wai shi ya ce waɗancan matan wai ya yi tafiya da aka shi a nan zai kwana sai ta ce wa ni wallahi ba da ni ba wallahi ba ka isa ba ka sake kawai ka tafi ka tafi gidanka ka tafi cakin da ka za ka kwana sai ya ƙi suna ta turka turka kawai sai ta ce wallahi in dai a gidan nan zai kwana ita kuma ba za ta kwana a gidan ba shi ne sai wurta fita kawai ta kwankwasa wa makwabcinsu da ta kwankwasa mi sai ta gaya mishi shi kuma ya ce shi bai saba yin wannan hukuncin ba kawai sai buga mun waya shi kenan da aka maida zance haka sai na ce mala ya ce e yanzu ka tashi ka tafi gidanka inda za ka kwana wannan shi ne adalci musulunci bai yadda kana da mata biyu ka ha'inci wancan don saboda kana son wannan ba kuma ka ci sa'a matarka mutum mai kirki ne ba ta son haƙinci da wawu ya ce sai ta yadda gobe kuma abin ita ma ya dawo kanta na aka ka tashi kawai ka tafi wannan shi ne faɗin Allah shi ne faɗin manzali to gaskiya malam ni za a yi mun Ka kaga dare ya yi na a ah, dare ya yi ni nan ne gida na <laughs> wai dare ya yi wai dare ya yi na ce a'a ni yanzu da nake gidana sha ɗayan dare na tashi na zo kuma ni ma ba a nan zan kwana ba na ce ko ɗarin dare ne wallahi sai ka fita haka na ce na ce wallahi sai ka fita a gidan nan ko ɗan sai ɗarin dare ne ka fita ka tafi ka kama yan gidanka neman kama na shi kenan Haka gani to me zai je ce musu nace oho ya rage naka nace oho to malam me zai je ce musu nace oho wannan ya rage naka ni dan kar da aka fita a gidan nan ta kulle kofa shikenan me za ka je ka faɗa can me za ka je ka faɗa ba ruwa na. ya rasa yanda zai dolansa ya fito masar ta kulle kofa ya gangara ni ma na haka to muhallin shahid kun ga shi wannan makwabcin shi ya ce bai san yadda za a yi da wannan hukuncin ba amma sai ne shin yana cikin lada ko ba ciki to zantar kenan idan wani abu ya faru kai sai zama ba ka da abin da za ka faɗa a musulunce to ka nemo wanda ya wanda kake ganin cewa shi yana da abin da zai faɗa don ka kira shi ya zo ya faɗa lada iri ɗaya Allah zai ba ko kuma ma kai ka fi ma malamin da ya me da ya zo ya faɗan ka fi shi lada saboda me man dalla ala khairin ne walahu Ajar fa'ili to sannan daga cikin wato falalan yin da'awa kira zuwa ga Allah za ka yi nasara a ranar da mutane kuma za su tsiyaci. Ƙur'ani ya ce wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga an ce innal insana lafi khusr mutun yana cikin asara amma banda wanda yayi nasiha wanda yayi nasiha yayi umarni da hakuri yayi hakuri umarni kuma da ne gaskiya to shi ba zai zamanto daga cikin masu asara ba sannan idan kana yin wa'azi kana da'awa kana kiran mutane zuwa ga alkhairi wannan zai iya zama maka dalili na idan ka yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya karɓi addu'anka. Uzaifa ibn Yamani ya ruwaito hadisi daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam annabi yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa la ta'amurunna bil ma'arufi kudin da yi umarni da aiki mai kyau wala tanhawunna anil munkari ku dinga hani gabarin abin ki wala yushikanna Allah an yab'ath alaikum iqaban minhu ko kuma saura kaɗan Allah ya aiko muku da wata azaba daga gare shi sun mata da fala yustajabu lakum ku dinga addu'a kuma Allah ya ki karba ko dai ku dinga wa'azi ko dai musifa ta zo kuma ayi addu'a Allah ya ki karba haka yin wa'azi ya zama dole ke a gare mu matuƙa ba ma fatan fitina matuƙa muna so in mun yi addu'a Allah ya dinga karɓa to mu dinga yin wa'azi mu dinga jawo juna zuwa ga aikata aikin kirki sannan duk mutumin da ya tsaya ya kira wani zuwa ga aikin kirki ka kira wani zuwa ga bin Allah da bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to ka kwatanta umarni ne na Allah kuma ka kwatanta umarni ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukin sarki yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kaga fili amri ud'u ko kuma min al ali ila al asfali daga na sama zuwa na ƙasa umarni ne Allah ya ce kai kira zuwa ga hanyar Allah hakan ka zo wani zai kauce ga barin hanyar Allah ka kira shi zuwa ga daidai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi fa in yastati فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأقرقجي أقرشي إذن mutum zai yi wa'azi ko kana so ka shiryar da wani zuwa ga aikin shirki akwai sharuɗa sharaɗin farko ilimi kai karatu ba ka je ka naɗa rawani kama malami kana wa'azi ba ka da karatu kun san wannan ma yana daga cikin masifin wannan zamani har kawai mutum bai karatu komai ba bai je ya yi karatu ba wani ma ba shi da malami eh? wai ba shi da malami mai kenan wai kuma amma shi kuma malami ne ta ina aka taba wannan ya? Eh? waye shugaban malaman duniya manzo Allah amma yana da malami ko ba shi da shi allamahu shadidul kuwa ko ba ta ba shi kansa annabi yana da malami malaka jibrilu shine malamin annabi annabi ya je isra'i da Mi'iraji ya karɓo sallah da ya dawo washe garin da ya je Mi'iraji jibrilu ya zo ya sanar da shi lokutan sallah da yanda za a yi sallah sai da ya kwana biyu yana zuwa yana nuna mishi ga hadisin a cikin muwatta malik ko sai aka ce aka tambayi sahabin da ya ta hadisin yanzu shi kana so ka ce malaika jibrilu shi ya sanar da annabi lokutan sallah da yanayin yadda za a yi sallan yace zalika ka zalika hakan hakan haka annabi ma yana da malami da ka kai ma ya zama kana da malami ka je ka yi karatu ba wanda ya hana ka zama malami ai an fi so ma ka zama malamin amma fa ka bi canal mai kyau ka je ka koya Don annabi ma Allah ya ce mishi ikira ikira kai karatu ba cewa aka je je kai wa'azi ba karatu aka so ma cewa yi bayan haka kuma aka ce ya zo sake roƙon Allah ƙarin ilimi wa qur rabbi zidni ilma hakan kana so kai wa'azi kai karatu ya zama abin da kake so kai wa'azin akan shi ya zama ka sani sannan za ka yi wa'azi kuma ya zama ka wanke zuciyanka ya zama akwai ikhlasi a ciki ba wai kana wa'azi don neman shahara ko don neman duniya a'a mal’amalu bin binniyat idan ka yi don duniya shi za zaka balbalce nan. malam Busari yana cewa liyal wailatu na fa'ali izati siwaya walai li illar in dai yi wa'azi wani ya ji wa'azin ya amfanu ni kuma aka banni da iya saba zance kawai ni ban yi aiki ba to ai na zama kwalbalce za ka yi zama kana da ikhlasi ka yi tsakaninka da Allah ka kyautata niyya to wannan sannan kuma ba wai don neman wani abin duniya kana son ka tara abin duniya a annaba su yi wa'azi amma ba wai don neman duniya ba ittabi'u man la yas'alukum ajran fa muhtadun قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله kai wa'azi kana neman ladanka a wajen Allah sannan wajibi ne in za ka yi wa'azi ba wai lalle ce wa'azin hawa mun bari ba ina daɗa jaddada mana ko a cikin gidanka ne za ka yi wa'azi to dole kuma ka zama mai haƙuri saboda shi mai faɗin gaskiya gaskiya tana da ɗaci ba kowa ne za a gaya mishi gaskiya ya ji daɗi a cikin zuciyarsa ya san cewa ƙauna ce ta sa kake gaya mishi haka har ya ji daɗi ba ba kowa ba ba kowa ne Allah ya mishi wannan arzikin wani kana gaya mishi gaskiya to ka zama abokin gabansa ke sai so jin haushinka to kai da za ka gaya wani gaskiya wajibi ne zama kana da haƙuri Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum dole kai haƙuri tun da annaba ma an ce su yi haƙuri to kai ma in dai za ka yi wa'azi ko za ka ja hankalin mutane zuwa ga aikin kirki wajibi ka zama mai haƙuri fasdir li hukumi rabbika wala takun ka sahibil huti iznada aw huwa ban banda fushi in kana wa'azi banda fushi ko ba ka ba mun raba wasu gado da aka raba gado to ruwan kuɗi ne sai aka ce to Tun da an raba ba za a miƙa wa kowa ba sai in kowa da kowa yana nan a baka ka san ka kai Ka yi sign sai wa ka karba to ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wa gadon yana abuja sai ce to zai taso da safe zai mai zai taho shi kenan can an jima kawai ɗaya daga cikin masu gadon sai ya zo sai ya same mu ku bani kuɗi na kuka ce ka yi haƙuri ga yanka yana zuwa daga abuja mu kuma muna so wai ai abu ne a fili ofis, kowa ya zama akwai shaidu akwai kome ga abin da aka bawa ne ga abin da aka bawa ne kowa ya gani tsakani da ubangiji zai fara sirfa mana ashar mala ya dinga zuba mana ashar mala kai Hankalin mu ya tashi mala abdullahi lara ya ce ba ruwanku da shi ku ja da shi yan kaza-kaza don kaza-kaza kudinku ne kudin ubana ne ka kaza ya dinga dura a Ka yi ayyalaha illallah ka bai kamata dai kana aji kuma a zanka ta cire ne ka tuɗe riga wai za a sa da kudin kai sai ka yi haƙuri ka in za gaya mutum gaskiya to ya zama kana da haƙuri ga abubuwan da Allah ya faɗa wa annabawa ma ga baki ɗaya fasbir kama sabar ulul azmi wannan fa ana gaya wa annabi Muhammadu fasbir li hukmi rabbika wala takun shi ma wannan ana gaya wa annabi Muhammadu haka in kana so ka shiryar da mutum dole sai ka yi haƙuri sannan ban da gaggawa ba wai yau yau kake so ka gaya mutum gaskiya kuma yau yau kake so ya mai ya ɗauka kuma ya shiru ya aiki balla wala ta lahu adamun istijar kenan sahabbai sun zo ana ta wa'azi a maka mutanen maka sun ki su ji sahabbai sun suka ce ya rasulullahi ba za a yi addu'a ba a yi addu'a kawai sai ce a'a wanda suke kamun ku ba sai a zo a kama mutum a ɗora mishi zarto ana yanka shi sai an tsaga shi gida biyu amma wannan baya sa mishi wani ɗar a cikin zuciyarsa ku mutane ne gaggawa muku yau dakan za ka yi wa'azi ya zama akwai haƙuri a ciki babu kuma gaggawa idan ka yi haƙuri a hankali a hankali wa'azin yana shiga a hankali yana shiga wata ran sai ka ga wanda kake ganin shi kamar lalatacce shi kenan sai ga kuma ya zo ya zama shirye har shi ne ma zai zo yana gaya wani haka dole ya yi haƙuri dole abu abun a hankali sannan kuma dole a yi karatu a fata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana kafin mu ajiye zan yi addu'a ta musamman kaga masallaci yadda ya zama mun haɗu da malam mujahid sai ke ce mun a ah, ai masallaci ya kyau kaza kaza ne sai su ai tun da aka yi aikin ma ban je ba sai yau idan ka dubi masallacin nan yanzu hatta sallar sai ka ji ta canja maka ko haka sallan kanta sai ka ji ta canja ko saboda me an gyara masallaci sai ka ji wani sabon nutsuwa a jikinka to wannan babban al'amari ne duk wanda ya raya masallacin Allah da wanda ya gina da wanda ya gyara shi ya mishi fenti ya mishi shimfiɗa to Allah madaukin sarki ya yabe su a cikin alkur'ani ya ba su siffa na imani kuma ya ba su siffa na shiryayyu inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin hagan man amana billahi asa an yakuna min al-muhtadin wanda zai irin wannan aiki to akwai alamar imani a tattare da sannan kuma Allah ya ce ana sa ran duk wanda zai irin wannan aiki na raya masallaci ko ya gina ko ya kyautata shi to ana sa mishi ran shari'a don haka waɗanda suka yi wannan aiki hakika ne sun yi aiki wanda yake babba wanda wajibinmu ne mu ma mu yi gifta ko mu yi gifta mu ma mu roƙi Allah Allah ya ba mu abinda za mu yi irin waɗannan ayyukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba wai ka gyara masallaci haka ba a'a akwai ta mata sharan masallaci take yi a zamanin manzana sai ta rasu su kuma sai suka ga ah, wannan mai sharan masallaci ma wani matsayi take da shi har sai an ji an gaya wa annabi kawai sai aka mata jana'iza kawai aka ji aka binne ta <laughs> ruwayoyi sun zo sai ruwayan annabi bai ganta bane kwana biyu ya tambaye ta sai ruwayan kuma annabi ya je wucewa a makabartar ne sai ga kabarinka sai ta jahulul arifi sai wa sahabbai kaman bai gane kabarin waye ba sai ce musu wannan kabarin waye za ka ce na wance ce sannan ya ce ah, ba dai mai sharan masallacin nan ba sai suka ce kwarai ita ta rasu ba ku sanar da ni ba sai to ai su suna kamar mai sharan masallaci ai ba wai har sai an ji ana gaya wa annabu sai annabi ya ce ku yi sahu ku yi sahu kawai sai tsaya kan kabarin sai sake masa sallah ka ji ba mai sharan masallaci da bayan annabi ya masa sallah sai ya ce musu kaburburan nan suna cike da duhu amma albarkacin sallan da ne wannan mata ne, sharan masallaci Allah ya cika kaburrukan duka ne sharan masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya biya sadakin matan aljanna ya share masallaci ka zo wani duk a masallaci ka dauke to ka biya sadakin wata mata ne a aljanna ka ji ba ka ko sadakin matan duniya ne ai da yawa ai ka san yanzu arhansa dubu ɗari ko so mutum na suke dubu ɗari a nan eh za ga wani yana san auren ma shekara biyu yana tara sadaki har bai taru ba to kana share masallaci ko ka gani da su a masallacin ka ɗauke to sadakin matar ɗan sallah to ta wanda ya irin wannan kaga wannan dole a yi gifta mu fatan Allah ya ba mu ma mu irin waɗannan ayyuka to su da suka wannan aiki sun yi ɓangaren mu ma kuma akwai namu don raya masallaci ba wai ginawa da tsanci da sata da sashin fuka shi ke nan kawai dole a zo a yi sallah a dinga zuwa jam'i sannan a dinga karatu na ƙur'ani ana wa'azi a ciki ana azkar wannan shi ma duka raya masallaci don haka wanda suka yi wannan aiki akwai wanda ya sassaka kofofi akwai wanda shi kuma shi ya style sun shimfiɗa da fenti duka muna yi musu addu'a ta musamman abinda suka kashe Allah ya mayar musu da dubunta sannan kuma ya sa ya zama musu uzuri ne na gidan aljanna mu kuma Allah ya ba mu mu abin da za mu yi irin waɗannan ayyuka sannan muna roƙon Allah ya ba mu ikon raya masallacin da ayyukan ibadu abin da Allah yake ba wa bayinsa na gari wanda suka lura da masallaci da mu da su Allah ya haɗa mu ربنا لا تزيد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة بلا عمل عملناه ونعوذ بك من النار بلا ذنب تركناه سبحان ربك العزة عما يصفون سبحان السبيل الحمد لله رب العالمين آمين